magana satan mutane yanzu ma mun ka fara sabida akwai abu akwai dalilin ma da duk satan da an kai dama satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi kuma ina so don Allah don annabi wannan labari ya isa kunnen kowa yanzu na da Allah in dai kaji na yi sata in na fato mutum goma na ranke da ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa kunnen kowa inda na sato mutum goma mutum bakwai zan kashe su mutum uku za su koma ina so sai na gaya ma duniya karya suke yi ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba da su zan ma sulhu eh me zan da sulhu ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi ko zaman lahiya zaman lahiya ta in ci in ca ko mata na su ci su ca su sutura a cikin dajin na yadda da hannu insha Allah ni dai da gari ni dai da gari insha Allah dai ba rayuwa ta insha Allah gari na riga na hakura da gari wallahi na riga na zanna daji daji shine shine uwa ta ce ubana nan ne zan ga wuya in boye nan nan ne zan samu daɗi na in boye in ci daɗi na in sha wuya na a cikin dajin na har haka haka kun Allah ya taya ni zama a cikin dajin na amma in dai maganan gari ne ba na bukata ko miliyan dubu gwamnati za ta cire ta bani don in daina ta'addanci wallahi na yahi ranar da ta same ni ko ba son ta bani da rayuwa kulan masu shaguna da sauran jama'ar da ke cikin kasuwar kowa yayi ta kansa bayanai sun nuna cewa tun cikin daren ne shugaban jami'ar farfesa lawal suleiman bilbis ya ziyarci jami'ar domin kwantarwa ɗalibai hankulansu da kuma ɗaukar matakai da yake a cewar jami'ar ba 'yan bindiga da ke satar mutane ne ba kawai barayi ne suka zo satar abinci a kasuwar da ke cikin jami'ar farfesa umar aliyu shine shugaban sashen kula da al'amuran ɗalibai a jami'ar gaskiya barayi ne dan da suka zo kawai nan kasuwa suka je ta makaranta suka yi harbi sai mutane suka wace suka kwakwashi kaya ga shaguna suka tafi sun ba su fi jama'a ta su gidan ladi nan kasuwa kawai mini masu nan sai suka zo kayayyakin abinci ga shaguna da lemo da sauran suka loda da mota suka tafi su. da dai da jami'ar ta ɗauki matakan ƙara ƙarfafa sha'anin tsaro a cikin jami'ar. dama tun cikin dare an samu jami'an tsaro sun kai ɗauki sosai kuma nan suka kwana suna sintiri a cikin makaranta wurare da yawa da sojoji da 'yan sanda da civil defense. Mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Sokoto a fannin tsaro, Kanal Ahmad Iya Usman mai ritaya ya tabbatar da wannan harin sai dai ya ce dubaru ne na 'yan bindiga na saka shakku cikin zukatan jama'a. Wannan hari ne saboda ba lallai su kwashi abinci ba ko su kisa. To su sa tsoro da firgita ma a cikin zukatan mutane shine ma'anarsu sun da sun ga an fara samun nasara na tona musu asiri na neman inda suke to su ma za su yi wannan a cikin jiha in suka bigi nan alamar sun bigi kowa salo ne na yaƙi wannan ma ya fi kowanne zafi saboda in muka duba inda suka zo yanzu jami'a su yi wannan rashin hankali abu ne da zai fito a idon duniya a cewar sa sha'anin tsaro ba wani bayani ne ake faɗa bayanar jama'a ba amma dai gwamnati tana kan ɗaukar matakai na kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro a cikin jihar sokoto to ko yaya masana lamarin tsaro ke kallon wannan lamarin detective awal baladir mai iya masanin tsaro ne a najeriya wannan yana nuna maka yadda gazawar harkar tsaro ta lalace wata a najeriya da kuma yadda aka siyasantar da harkar tsaro a najeriya da yawa ana amfani da wannan damar dan a tauye ilimin a hana samun yin karatu a yi discouraging wato a rage karsashin waɗanda suke zuwa suke yin karatun su ɗaliban kuma a kan rage karsashin iyayensu da suke turo su su ma su yi karatu